والبراء في عقيدة أهل السنة والجماعة أصل أصيل في عقيدة أهل السنة والجماعة أصل أصيل أصليني ركنين تكركن أهل السنة والجماعة ما زال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان راه أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان منع أبا لله وند سويا دي ينا سويا سوسي بعدون كويكي سويا ما دون الله كي كان سويا دون ام بي بي كان سويا دون باتي بول wani ma barin ga muku wallahi ana tafiyar sunnan ga wani tafiyar da kabilansa ke yi yafi mahimmanci wurin shi da tafiyan sunna eh akwai doyan kabilanci in ka gansu kamar dabbobi suke wallahi kabilanci sa manzo Allah ya ce da'uha fa innaha muntina akwai wanda kabilan shi ya fi mai muhimmanci da tafiyar sunna in an ce ga wani muhimmancin sunna ga na kabilansa wallahi shai ya buge na sunna ya aji. manzo ce man ahabba wanda ya yi soyayya soyayya kun ga ku kun so ka so wani saboda ball ko ka so wani saboda party nan ga manzo ce man ahabba lillah wanda yayi soyayya don Allah wa abghada ya yi hushi don Allah ashe ana hushi don Allah kwarai ana hushi don Allah wanda bai hushi wanda bai hushi don Allah wallahi baka da imani zan gaya muku Ali sunna wal jamaa duk wanda bai hushi don Allah bai hushi don manzon Allah kai ba ahli sunna bane kai munafiki ne kai je ka gyara zuciyanka baka da zuciya an ce in ko in ka ga wani in an ga wani an ga Allah har yanzu abin bai taba ranka ba baka san ma an yi ba wallahi sake zuciya baka da zuciya in an ce in Allah yayi barna har wani wani ya taba Allah ya ce wai siffofin manzo Allah na Allah ne ya gama ya rena annabawa kuma ya kuma ce kaban wali waliye sun fi manzo abokinka kenan abokinka kenan man ahab wanda da nake gaya muku ba magana na bane magana aqidatu ahlus sunna wal jamaa ne man abghadha lillah a'abba lillahi wa abghadha lillah yi hushi don Allah manzo Allah na hushi saboda Allah ku ga yanda ake hushi saboda Allah duba Usamatu ibn Zaid Usamatu ibn Zaid jika ne wurin manzo Allah manzo Allah na iya in Usama ya bullo kun shi fashe da dariya yayi dariya yayi murmushi ce Usama kenan base me ya kawo Usama me Usama ya zo yi manzo Allah ba ruwan shi da Usama ya zo Usama manzo Allah ya fashe da dariya marhaba da Usama jika na Usama lale Usama zo fara Usama ya zo ya zauna to kowa na kallo yadda manzo Allah ya ga Usama ya manzo Allah ke yi she wata rana wani yayi sata har an zauna an yanke hukunci hannu ya kamata ya fita she dangin suka zo wurin Usama suka ce Usama mun zo neman alfarma ne we need a favor from you ya Usama tabun Usama tabun Zaid ya Usama muna neman favor ne yace lafiya ce an yi sata ne gidanmu satan da aka yi na manzo ya yanke hukuncin me ya yanke hukuncin an yanke hannu shi yasa usama mun zo wurin ka ne ko ka je wurinsa a duba ko an yi wani abu domin kai da usama wurin manzo Allah ai she su ku gaban su manzo Allah she su ku in an gan kuma tun ba san abin da ya zo da ku ba dariya ake yi usama ce ba damuwa ba damuwa ai ka san an zo wurin ka ce kai ka san vice kai ka san president kai ka san mp shaga kawo kana wani kai ka san me kai kai ka san me saron tefi ungonmu shaga mutun na wani haka to usama shi ba wai president ya sani ba a ah, manzo Allah ce ba damuwa da ya bulla manzo Allah ce marhaba usama sanda zuwa Allah kiyaye usama ya ce manzo Allah akwai masala ne na zo mu ne ka tauna kansa yanda zai manzo Allah ce usama me kake so ga ya mini shi manzo Allah ya ce usama ya ce manzo Allah ah, kadiyan satan nan da aka yi satan nan da aka yi ya ce satan nan ha ha hukuncin da ka zantar bayan da aka shiga littafi aka tabbatar da shaidu duka aka tabbatar da hukuncin nan to da wannan na zo ina da magana kaɗan kan shi Allah ce usama wani magana kake da shi kan shi ya ce ya rasulullah ya kai manzon Allah na zo neman alfarma ne batun yankan hannu na da ana son a duba a yi wani abu usama ke gaya muna ya ce daga kai fa aina aynahu qad ihmarrat idan wanzo sun zazir huskan banzo Allah na girgiza me dariya fa me murmushi me kamba wani? yanzu uska ya sake usama shebin ya ba usama mamaki usama bai taba gani ba manzo ce ya usama ya usama kaga farkon ya usama zuwa marhaba manzo ya usama manzo usama yace na manzo Allah yace yanzu matsayinka ya kai tashfa fi haddin min hududillah Allah ya yi hukunci har Usama kana da dama haka duba ido na kana cewa wai ayi alfarma ya Usama Usama yanzu inda dini ya kai kenan Allah ya ce ayi abu she kuna takowa kuna zuwa na to Usama bude kunni ka kaji law anna fatimata binta muhammadin sarqat na sai da Allah da Fatima Fatima ka santa ko diyana na fi son ta da kai billahi lazim da ita ta yi sata she yanka hannu she yanka hannu usama bace babu wuri usama ya bace an taqab lillah zan tambaye ku wa ya taba wanga wushi ma Allah wa ya taba wa ya taba cikin ku kuna wannan ba ku yi in kai wushi an zagi babanka in kai wushi an zagi akufado in kai wushi an zagi John Mahama in kai wushi an taba wai kabilan zango an taba kwatakwalawa an taba camba an taba bare bari an taba sarkin Kano an taba fatin ku an taba wai policy da kuka kawo an taba MP an taba chief executive wa ya taba hushi don Allah cikin ku wa ke hushi zan ga muku wai kai hushi shaidai in malami ya zo bayani yana da zafin kai kur bayani yi sannu sannu an ki yi an ki yi in ka iya sannu sannu je ka kafa mimbari ka ta yi me wayo can an zo yi wallahi ma wallahi ma ana magana a duba maganan nawo me za a duba ciki bayan an taba Allah wai an taba Allah hal taqab lillah zan tambaye ku da za mu bar kutuban ga mu ce wa ya taba bata rai kawai don an taba Allah in kaga ka zo wurin mu office wani don suna ya tashi da kai ne in kika ga kin zo mijinki zai kara amarya kai ma an kaga ka zo wani ya doki kudinka ya karbi za ta yi belis bai biya ba an zagi liman an yi ma liman baici an yi ma an yi ma kaza shekaran jin muna kallo najeriya baki daya an ce salat Ibrahimiyya, salat alfati ya bashi akwai almajiri bai ce komi ba amma da ka taba wani limami ran shi ya bata wai ya fito ya raddi لا تغضبون لله تغضبون للعلماء والمشايخ ga Allah an taba shi ga manzo Allah an taba shi ba ruwanku in ana yi ma wannan gani kullum ta Anas maudu'in khutban sa kenan har ran mutuwa na ma ba kullum ba Allahu akbar har ran mutuwa na tambaye kanka don Allah wai taba hushi don Allah babu da kowa cikin mu sha masu wayo wayo wai yanda ake karatu to mu wayo mu ke ga wayo mu duka ke ga an taba diyana in kaga wani rashi ya bata ran wani ya bata ya zo makaranta in ma lafiya wai yaro